sai bin layi ja baya abba abba abba abba abba abba abba abba abba

ba wannan za ka yi magana yau ba in ka ɗauki hoton don allah mutu bayan Allah in karɓi hutu. Da yake na malam ya san hutun malam. Thank you. da kuma gwamna ta da mutane a cikin su shugabannin siyasa ilimi ba ne tattabo da wani cewa jami'a da zo gani a tarihi ana jikinsa kuma ana masa abuwa zai dawo da gidanin sarkawa da yi abuwa domin ana ba shi abu na gidanin agbáwo ah, ti lè ṣe báwo ni báwo ni. ba guri ai ina za ta je wai to ta ina za ta shiga anan ku dan dan na ba na gurin yake ne kai kake su to wai ina za ta wai ba ba inda za ta yi Thank you. ka wuce na tare mata ba sa ji an gaya musu ina za su wani nan wani Allah kada ba iya yin fa iya yin fa sai mutum ya yi ne ma ka kyali. ba ba da Allah Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Hamilton دولة أنا أداء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

ya to ne sanan sai billahi ya to muje muje muje muje ai kasan ka ji in kana so ka je kare da ya ya ya ce har wannan fa dama ta saki kaga ga to kun ga a a gyara to dan Allah ku gyara ku yi hakuri ai ga sunan sun to kai ya hakuri mana kike da nan ne mun gona ne Allah ka kace wani dinga ne kana magana ko ba ka ci ne kike ne ma a wani a wani kawai ce wata ne bai mana a wani ya ce a wani ya ce ya ba ya ba kike a wani ya ka ji awa ta ya bi sama sai sabon ai gidan ku aka kai dan cikin kare wannan bai kamata su jira ba mu kauce su shi sai hakuri a wani al'amuran da mutane a dan hanzarta Allah hanyar nan fa ba wanda zai da Allah duk kowa ya a hankali kowa zai sauka shi ne abin dama ni da na ce bai kamata su jira ba kawai abin da na faɗa kenan na ce bai kamata su ke ka hanzarta ba na ga tsoron saukar kai ba kai ba na a ah. <laughs> ah, ba fa kai ba ranka daɗe da wannan abokin na a wuto <laughs> a to a yi kuma yanzu na gano aikin Ana a da lafiya Allah ya sa karbe ni ba ba kuna ganin mu kai da ni ba na karbe ka ba kai da gara Allah ya biya wancan ku ringa gaya musu kawai cewa ne bai kamata san kusa da sardauna su jira ba eh, bai kamata su jira ba a buɗa su wuce

bismillah ku muje mu je can makabarta ku muje ku muje yawa gwara tura ku muje da Allah bawan Allah Allah da mana da kai gobe muna yin ka shi ya sani eh, ai ne ga ni ga kai data zaka zamun 30 gig a dole ya samu data eh ni 75 zan sa irin mai karfin doki to samun tun yanzu samun yanzu kawai nan da kun fito shikenan samun yanzu yau eh barin zo ba da eh ya sa mai karfin dokin ai tafi a mashi a ba wallahi wallahi ta yi wallahi ka sake ta wani zai a wallahi ta yi ga ta yi ba zai je ba so yayi ai so yayi ya fito wannan gosulan ne shine ai shine makabarta makabartar masu yayi su tafi tare da mutum bayan kafa kawai nake so in eh

eh wani ne je na cewa yaro kake ko waro nace ba dai yaro ba waro aya aya eh? lafiya zane Thank hmm? جواره جواره هرب لا تطلع اسم الله يبني هذا الله الله الله يبني الله قال لك يا شيخ من اسبوع فيه

Amin Inna haɗaina ka kafa uku. Qul kafa uku uku. Amin. Amin. amin amin amin farko a kano